Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da yau masu sauraronmu da wannan lokacin sannunmu kuma da sake saduwa da ku a muhawarar studio Kalangu inda maudu'in da za mu tattauna a yau zai duba wannan batun na yadda za a tunkari matsalin nan ta bar makarantar boko na yara ƙanana a karamar hukumar Tabelot. Mai gabatar da muhawarar ta yau ni ce Tila Amadu. Game da wata ƙididdiga ta shekara-shekara da ma'aikatar ilimin ƙananan makarantar makarantu ta tabilot ta gudanar ta ce karamar hukuma na ɗauke da yara 6,838 daga cikin mata 3,086 ne ke cikin makarantu 64 hudu daga ciki ana karantar da larabci da faransanci saura hamsin kuma ana karantar da faransanci kawai a game da karatu na gaba da firamare cewa da segondar karamar hukuma na dauke da makarantu biyu da kuma makaranta ta koyon aikin hannu guda cewa da cfm a akan hakan nema game da ƙididdigar shekara 2018 yara waɗanda suka isa shiga makaranta an rubuta yara 832 da suka kai shiga makarantar boko amma babban abin takaici a shekarar 2024 yara 329 kawai suka shiga aji na shida kenan cm2 wanda ya nuna akwai barin makarantar boko na yara a cikin karamar hukumar tabelot shin menene ke haddasa wannan matsala ta barin makarantar boko na yara wace matsala ke akwai ko akwai mafita don tattauna waɗannan batutuwa muna tare da malamai mata da maza daga ciki akwai malam wedigi islaman shugaban ma'aikatar ilimi na ƙananan makarantu a tabelot akwai malama zainabu usaini kambo wadda ke kula da ilimin ɗiya mata a ma'aikatar ilimi ta ƙananan makarantu a tabelot akwai malam alhaji musa na gabdulla shugaban ƙungiyar iyayen yara a tabelot akwai malam Abdullatanku mai kula da duk wasu harkoki na kyau kyautata rayuwar al'umma To malamai mata da maza muna muku barka da shigowa a wannan ɗakin sannunku kuma da amsa goron gayyata studio Kalangu. Yanzu za mu tsinduma gadan-gadan ga eh, muhawarar tamu, zanda za mu hara da malam Wedigi Islaman. To Malam Wadigi Islaman kana jagorantar ma'aikata mai kula da ilimi na ƙananan makarantu a Tabelot ko za ka ba mu haske kan ilimi na yara ƙanana a Tabelot? donc euh, zan ce ilimi école ta primary inspection mu ta mu dai ta primary an kirkire ta 22 na septamba e shekara 2016 e ta fara aiki ukun oktoba 2016 a eh, yanzu dai a da rantre da aka yi ta wannan na shekarar bana na shekarar bana muna da ecole 64 tsakanin primary da franco arab na labarci muna da yara dubu shida dari takwas da talatin da bakwai cikinsu akwai dubu da tamanin da shida 'yan mata ne muna da mushanni 91 eh, eh, enseignants yanzu eh, tbs tbs kimu bisa dari muna da 78 bisa dari a examen da aka yi na cfpd na, na, na, na 2024 da ta wuce shekarar da ta wuce muna da hamsin yara hamsin cikin dari muna da yara hamsin da daya da rabi wanda suka samu cfpd kinsu certificate kinsu wajen larabci muna da talatin da biyu da rabi wanda suka samu diplom nasu to har yanzu muna tare da kai malamai digi islaman in an duba za a ga cewa ilimi na tangar-tangar a tablet ko za mu iya musan kamar menene ya janyo yara ƙanana barin makarantar boko to me yara sun bari boko mu dai cikin nazari da muka yi eh, wannan aikin wannan na garake surtu wajen eh, sezon na eh, albasa da wannan neman zinariya yana, yana, yana sa yara da yawa suna bar suna bar suna bar ekol suna tahiya wannan aiki paske kun san wannan ayyuka suna kawo suna kawo eh, kudi da wuri kuma yaran zamani yanzu suna son moto sabo suna son mota sabuwa su kojil su v6 eh, suna ga ekol sun ganta kamar ba ta lokaci ne shi ne wannan suna bar ekol wannan eh, na biyu kuma dalili na biyu uwayen yara uwayen yara har yau harkar lekol ba su sun lekol har yau kamar ba su gane ma ilimin boko ba paske suna cewa surtu wajen yara na mata lekol tana musu tana ba su mugun tarbiya wadda tarbiya wadda ba ta da kyau akwai kuma akwai kuma yara surtu na mata suna gidansu yana nesa da inda suke karatu don kuma babu gidaje na sutura babu inda za su abinci za su samu abinci kuma paske kun san pam wadda take taimaka wadda take tallafa wadda take tallafa wajen abinci na kantin ya bar eh, ya bar aiki wajen tablet ya jima kenan ya bar kawo taimako ya bar kawo taimako an jima depuis euh, 2017. To madalla malam Islam mun gode sai mu zo gare ki malama Zainabu Usaini Kambo kina bangare mai kula da ilimi na yara mata a ma'aikata mai kula da ilimin yara kanana a nan garin Tabelot. Kaka zaki fassara mana barin karatu na yara mata a garin Tabelot. To alhamdulillah za a ci dai bisa a da bisa yanzu. gaskiya a da da yanzu mun gano da aka samu harka iskofi iskofi da babu iskofi kawai yanzu kamar ita iskofi kin na ne aikin ta sensibilisation ne waye kai wayewa kai kawai tana wayar da kai tana wayar da ma uwaye kai bisa su zan sa diya mata ikwal kawai da uwaye suna dibin sa diya mace ikwal bai da muhimmanci ba su gane mishi ba kuma abubuwan watar yana cikin jahilci kuma wasu saboda rashin wayewa ne baka yi lakwal ba kai ma baka ga darajar ta kenan ba ruwanka baka damu ba to amma yanzu bisa mutane sarwa kai ya waye kansu ya waye suna sa ɗiya ekwal ne matsala suna sa yara ekwal ka wasu sai su ga kuma yaran kowane shekaru suna kai yaransu a ekwal amma kuma yaran babu wani ci gaba ba ci gaba ci gaban nan me ya kawo matsalar shi saboda nisa nisan taka na zuwa ekwalkin da za su da garinsu zuwa ekwalkin da za su tahiya kenan yaron da a ce kilo shidda ko bakwai ya ɗauko kafa shi ya zo sai eje yana ida premier ya yi premier kin shi ya ida zai zo sai eje to sai a samu matsala sai a samu matsala a zowa sai eje me yake kawo matsala nisan wurare nisan wurare daga makaranta zuwa eh, gidajensu nisan wuraren yake kawo matsalar yaran su je lakwal bancan haka nan kuma yara kana da yaro zai zo ekol sai ya je kuma ba gidan da zaka je ka kai shi kenan babu wanda ka sani wanda zaka ba ka ba da yaran ka ce a ah, ga ɗana ya zauna a gurin ka ya ci gaba da karatu mm, kenan akwai matsalar wurin zama wasu suna da wurin matsalar wurin zama kuma wasu ba su da wasu ba su da shi wasu suna da kawai akwai negligence dai wasu suna sa negligence kin kawai wasu ba su ba equal kin importance ba kenan barin makarantar bokokin nan na yara a ganin ki wannan matsala musamman ga yara ɗiya mata me ke kawo ta gaskiya babban matsala ce saboda sai ka gani yakka ce mace baka san ba abin da za ta zama a gaba din yanzu gaskiya ko mu ga muna inda ba mu yi karatu ba da ba mu zo nan ba ya mata ne amma mun baro uwayenmu daga wasu gariruwa muka zo wani gari mu karanta suwa kenan muna fata ma 'yan tabala su ma dai su yi kokari su bar ɗiyansu mata su ci gaba saboda gobe ɗiyan nan mata su za su fidda musu takaici saboda mi ana samun matsala wurin likitoci ma a likita za ka kawo matakka in babu infirmiyar mace babu saji fan mace namiji ne za ka iskowa shi zai haifar da maka mace kenan lalle dai kai wannan akwai mazaje wanda suke da yawa ba su barin ba su yarda ba su yarda eh, maza su taba kuma mhm. a cikin addini ma gaskiya kawai ake gani ba ya tafi sai ya zama dole gaskiya sai ya zama dole kenan muke fata Allah ubangiji ya sa su gane ana wayar da musu kai kuma za mu ci gaba da wayar da musu kai kin sosai saboda su gane muhimmancin karatun mace yana da ma'ana malama zainab ban katse eh, numfashin ki ba kamar yanzu kin yi batun matsala na barin boko na yara 'yan mata a ganin kike matsayinki na mace matsayinki na uwa wannan rishin zuwa makarantar boko ga ɗiya mace menene ke iya haddasa mata baske tana yi wa macen nan tana da tunani da yawa a rayuwarta tana da tunani da yawa a cikin rayuwarta tana son abubuwa da yawa kuma an zo an tare mata wannan hayya tana yi wa ita yariyar tana son lakwalkin uwayen ne ba su son tahiya saboda dibi suke ka wata tahiya e kwalkin ɗiya mace baya da bata lokaci ne bata lokaci ne kenan ko ta ta yi ta yi lakwalkin to otar dawowa za ta yi ta komo ta yi armi kenan gani suke kawo bacin lokaci ne a gare su kuma ba su san botarin da ya fa cikin wannan ta hiya tahiya kwalkin Allah yake sawa ka samu diyarka likita ce ko kuma madan ce ko kuma wata deputy ce ko wata minista kai har president ma ana iya samu mata ne kuma a nan a tablet ana iya a sami su dinna ekwal tablet ba yau ba take shekaru da shekaru mm, da ɗanɗan ekwal da take ekwal ta daɗe kenan ya kamata a ce yanzu wa'insu abubuwa da an kore su a ce kamin a samu wasu madanni ma daga wata ƙasa ko daga wasu garuruwa a kasu a tabalat kenan mu muna fata allah ya bada sa'a bisa sensibilisation da wayewar kan da ake a ce gobe a dibo tabalot inspection ta tabalot ma 'yan tabalot suke dirijanta likita 'yan tabalot ne yaran su ne kenan sun fita cikin matsala a kawo a kawo musu to madalla zainab mun gode kwarin gaske za mu komo yanzu ga alhaji musa na gabdulla kana shugabar kungiyar iyayen yara a karamar hukumar tablet menene ka ce kan batu na barin makarantar boko na yara kanana assalamu alaikum na gode kwadai tila da ka bani dama don ka farko bisa harakan eh, barin yara lokal mu za mu ce zan fara da komin kinta mu za mu ce yanzu alhamdulillahi game da shekarun da suka wuce bisa harkan yara lakwal paske yanzu in ka doki wanga da ke kusa da ne abdallah wannan furi wagga ce ekwal ta komin kuma irin su da yawa ne a da abin da ake ce mana yaran mu na lakwal na na komin ta tabalo wanda suke karatu iya suka kilga su da hannu amma yanzu alhamdulillah paske muna da yara da yawa wanda suke lise muna da yara wanda yawa wanda suke university kenan alhamdulillah kan mutane ya fara wayewa que da inda muke a daze mun fara gusowa bisa dada matsaloli iri wannan na dan nan har yanzu dai ba mu kai inda ya kamata mu ce yara suna zuwa lakon que har yanzu dai ana son a kara kuzari lakaloli eh, da adda kwai yanda aka ce da zu aka ce wajen lakol 60 da fudu to a wancan lokaci a cikin kwamin ta tabalut lakwal guda ce ko biyu addakwai wagga ta talat da wagga ta tabulut su ne addakwai amma duk da haka nan yara alhamdulillah suna bakin gargado amma yanzu sun zama lakwal sittin da fudu kenan kowace unguwa kowane kauye kowane koyan akwai lakwal a ciki kenan gwamnati ya yi nashi kokari ya yi kirayi lekuloli amma bai isa ba bai isa ba wannan kokari nashi paske yanzu lakwal a cikin ka'ida an raba ta biyu menene raba ta biyu shi gwamnati yana da tashi responsibility mu uwaye muna da tamu parce que an ce lakol yanzu a da lakol tana bata da ba bata da kwashes kawai mushe ne director ne shine ke kula da lakol amma yanzu gwamnati ya ce a'a sai a yi impliken uwaye cikin gestion kin uwaye yara cikin lakololinsu su diba abun da ake yi a cikin lakololinsu kenan wannan abun da gwamnati kuma aka ce a nemi lakololi a yi kireyensu kuma wadda duk aka yi kirai mu da kanmu muka neme ta aka gwamnati ya mana ita inda ake son ta kenan ne adda koyi wanga kenan wannan abun sai ya kawo yawancin lokololi mai ya kawo kuma rashin mushina na lokololi ba su yadda aka ce dazu in ka doki mutane na tabalot ko mushenin tabalot ko yaran tabalot in ka yi lissafi kowane mushe yana rike da yaro 76 kuma a cikin ka'ida abin da ake ce mana mushe bai wuce yaro arba'in wannan hakan za su yi karatu mai kyau kene zaman to kenan muna kira ga gwamnati tanke gwamnati bai sake wannan ba abu na rekritema ya zaman to ya rubuta mushanni isassu ga lakuloli wannan problem zai zo duk uwan da paske mun muna gamuwa da uwaye abun da yake kawo matsala me yasa yaron ku ba su zuwa lakol mu yaron su su zo lakol babu mushe su dawo kenan sai kaga su yi dekuraje su yi dekuraje kenan kamin karshen shekara abun nan shine ke kawo barin makaranta yake kawo barin makaranta kenan wannan abun cikin masaloli ne wanda sa'ad da koi bisa harkar ta yadda lakol akwai wanda ake cewa bisa harkan nisan ta kamar nisa lakol wurare amma nisa wadda da koi ba wa'ancan lakololi kanana ba kamar dai college yanzu in ka doki an ce akwai college biyu a cikin komin tamu to college le eh, college biyu kina yanzu in ka doki yaran su sa su tamanin su wanga ya kamata kenan college kin tabulu ta su zawa su yi karatu to sai ka zo akwai matsala lalle wasu ba wurin shiga ba ne a'a yanzu zan kai yarinya ta mace in kai ta cikin birni za ta lalacewa kuma in ka yi lissafi in ka gama 'yan matan da suka lalace waɗanda ba su yi lakwal ne ba wanda suka yi ta kenan sun samu ilimi sun samu karuwa kenan sai ka gani alhamdulillah to wannan ne matsala. na biyu mm. kamar ita da kanta college kin ya kamata gwamnati ya dibe ta ya sa mata kantin gaske nan ga cikin college akwai wurin mata akwai wurin maza an gyara shi yan tara akwai shi gidaje akwai dartuwar ta maza akwai dartuwar ta mata me ba za ka iya ba za ka kawo mace ba ka sa ta cikin dartuwar ba ta da wanda ke kula ta kene ya kamata nan gwamnati ya dibe shi ya yi rekritin mata wanda za su kula da mata su rinka kwana cikin kin su kuma ana gyara musu sai ka gani wannan abun zai kawo ragi zai kawo tanshi to ɗazu eh, malam musa na kayi wani zance da ya so ka so samun inda yake mini kaikai kayi batun cewa yanzu a shekarun ga na sama-sama an samu haifafin karamar hukumar tabelot waɗanda suka kai inda ake bukata akwai su lise akwai su university shin akwai waɗanda ma har suka fara aiki shin daga ciki an samu mata mata yanzu dai a da babu mace kowace wadda iya ma yanzu in mata suna son su yi wani wata cooperative kinsu ko wani group kinsu sai ka je ka iske secretary kin an sa secretary ce amma bata iya rubutu ba bata iya karatu ba mm-hmm. amma yanzu na komin kin ba a rasa goma ko goma sha wani abu wanda suke likitoti ne suna ma 'yan uwansu aiki suna musu magani akwai wanda ke su yi karatu suna da diplom kin na likita aiki ne suke jira su same su masu fara aiki kenan za a ce an samo an samu ci gaba game da wannan to kaman game da barin makarantar boko na yara ƙanana har yanzu kaman suwa ke da alhakin wannan matsala wannan alhaki kaman na kowa ne paske akwai na gwamnati da kanshi akwai na mu uwaye akwai na inspection akwai na mushenni akwai na sendika tous les acteurs suna ciki duk wanda suke kula da lakol suna ciki kowa na da responsibility kin shi in ka doka mu mu uwaye in an ce maka yaro bai zuwa lakol to wannan laifi namu ne in an ce maka ba ai recruitment ba a shekarun lakol wannan laifi namu ne paske wa zai kawo yaro mu ne zamu kawo shi ko wa zai turo shi lakol mu ne zamu turo shi ko laifi namu ne iya zamanto babu mushe laifi na wane ne zamanto mushe bai zamana laifi na wane ne ba na gwamnati ne ko iya zamanto mushe yawan tahiya gare shi iya zamanto mushe bai considering faran kojeskin shi gaskiya nan ma akwai musuloli sai ka ga mushe bai considering kojeskin da yake ba shi yayi kiran shi gwamnati yayi kiran shi da da decree da arete to wani bi nan da muke samu yan musulolin da suke hana ma ruwa gudu to malam uh, um, musa na har yanzu dai ina tare da kai wani irin gudunmawa ne daga bangaren kuku kungiyoyin iyayen yara kuke yi don ganin an kawar da wannan matsala a duk cikin karamar hukumar tablet na gode collector mu gudunmawar da muke kawo kamar mu doka tamu wadda ta yi kire mu ta, ta tantance aikinmu mu ne wakilin uwaye yara a cikin komintika mu ne masu kama ma lokol kayan lokol duka abin da yake biyan na lokol kallon mu ne mu ne ya kamata in mushe yana zama ko bai zama mu ne za mu rinka gai labarin inda ya kamata mu kai shi kuma mu ne doka tabba mu je mu yi sensibilizing uwaye kowace ekol kowace colleges kuma in bai aiki mu ne doka tabba izini mu je mu yi taro mu yi tare uwayen gari mu sake shi kuma mai sensibilization kuma mai kuskure da ta kamata kenan wannan aikin duka namu ne ma wannan aiki ba za ka yi shi ba baka da mayan karfin karfi yin shi mm, haske yanzu in ka doki komin kintamu da yawa ce in ka fito daga uwajo daga nan inda muke zamne zuwa uwajo kilo saba'in ne daga nan zuwa tamanin nan kilo arba'in da biyar ne sai ka hau bagzan sai ka zai a gargar sai ka je wajen su wanga kenan wanga komin da yake kamin ki da kulolin ga da guda guda sai ka yi wajen sati biyu kenan yana son mayan wanda yake kuma wasu wurare suna da wuyan ma zuwa kamin kashe gare su kenan mayan ne na zuwa mary bakin gargudun da ta iya ta yi tana mana shi paske mu yanzu uwaye ita take da kai yaunin mu in za mu yi assembly ta mu ta uwaye duka a shekara kenan shekara assembly uku muke yi kenan mu ita take a fiye mu dan mu tattauna masulolin da addakwai harkar lokal kore ne ko abubuwan duka suke dokan yau ne wannan namu. To madalla Alhaji Musa na abdullahi mun gode. Yanzu sai mu zo gare ka Malam abdullahi Tanko kana daga cikin jagororin da ke kula da fannin kyautata rayuwar al'umma a nan Tabelot. Yaya kuke kallon wannan batu na barin makarantar boko na yara kana? Ok, Tila Amudu na gode. Don <clears throat> game da wannan haraka na eh, barin makaranta na yara kanana na yara dai a komin kinta bullet wallahi al'amari ne wanda vraiment yana ci mana tuwo a kwarya sosai yadda alhaji musa na ya gai lalle a don wanga shekarun nan dai na baya-baya alhamdulillah an fara samun saukin abu kadan ga alamu yadda muke gani ga in aka diba for example shekaru wajen dalle zane da mil ko kuma an aka ta yi zane da mil ga zane da mil vraiment an samu dama-dama sauyin yanayi ga karatu na yara me yanzu matsaloli dai wanda yake kawo su abubuwan nan na yara su bar lakol yadda abokai na suka gai dukansu sun da ya sun gaye su mai kamin in dawo kadan bisa wadansu cikinsu don ka da farin dai wanda zane dan abun ga lalle wani lokaci Eh, uwayen nan ne masala wajen uwayen nan ne tanke uwa ko baba bai san bai da muhimmanci bai san muhimmancin karatun ba kuma bai ci moriyar karatun ba shi ne yake sa yaro kenan yaro ya tahi lakwal ko bai tahi ba su fa duka barwan su fa ba abun da ya sha musu da kai da yake ba su ci moriyar lakwal ba to wanda kake gani ya san muhimmancin lakwal sai ka gani shi ne yake biye da so da kafa yana bin yaron shi ya je lakwal bai je ba sai ka gani wani lokaci yaro sai ya yi kwana uku bai je lakwal ba sofa ko ko baban yaron bai ma sani bai bar shi da shi ko kuma akwai wani lokaci masala ma har da wajen mushanni menene masala wajen mushanni saboda kai an sanya ne <clears throat> kana da yaranka sai ka ga yi remarke kin absence kin wani elef naka ne elef kinka ne cikin class ka sai kwana biyu bai zo ba kuma ba ka aika wajen uwayen shi ba ka gani ko kuma ka gaya ma kwajas ba di ba gani mani yaron nan wai ne matsala ka gani irin wannan abubuwa ne suna kawo masaloli na barin lakon kuma wani na haraka yara kanana son yadda eh, inspector gai son kudi a nan da nan yaro da ya taso ya don fara abin ga sai ji yana son kudi ya shiga ya yi sezon ya yi albasa a tura sirtu ga wurin zinariya ko kuma ya tafi wani wurin zinariya na biyu ya zo da moto sabo pel ya zo ya zo wajen su pepepe na musu wadda ka gani yara wancan abokan shi da sun gani su ma abun nan sai ya sha hankalin su kun gani nan ne manya-manyan matsaloli inda muke samun abin to ko isassun mushannin nan yanzu zamanin da muke nan ciki dole komin kanin sai an samu yara nata na haifaffin garin sun yi karatu su zo su kama ma kannun saboda yanzu ya zamanto kowane in yi karatu in ya dan samu ya dan fara abun ga fara karatu mene ne ke so sai ke je can gida kusa da gida kusa da uwayen shi da yake abun nan na na eh, an sanyan ba abun nan ba ake ba su kwarai kwarai kana sai kana kusa da guda wurin uwayenka kana kama musu kana dan samun kana dan abun to malam uh, abdullahi tanko har yanzu ina tare da kai a naka ra'ayi kamar waɗanne irin matsaloli barin makarantar boko na yara yake kawa ga rayuwar al'umma tattalin arziki da ma wasu al'adodi haka na garin tabilot matsala na rashin karatu ko kuma na barin karatu abubuwa da yawa yake kawowa bisa harkar zan dauki misali na abunga ga rishin ma'aikata rishin ma'aikata cikin cikin komin wanda in akwai ma'aikata misali abun da ya kama likitoci abun da ya kama mushinna abun da ya kama duk dai haraka harka aiki na na gwamnati ko kuma na wanda sai wanda yi karatu ganin wannan ana samun matsala ko ba a samun su in babu su kuma akwai babban matsala ga komin akwai kuma akwai kuma abun ga me yake cewa ah, mai sunan shi rishin karatu yana kawo insecurity menene tabarbarewar tsaro tabarbarewar tsaro menene tabarbarewar tsaro saboda kai baka yi in baka yi karatu ba mutane duka ba su yi karatu ba <clears throat> wurin nan fa doka wani lokaci yawanci lokaci taka ta za a yi to kamar a naka ra'ayi mecece mafita ta waga matsala mafita guda ce wanda ya zamanto duka aktar na komin wanda suke masu ruwa da tsaki masu ruwa da tsaki fannin ilimi wanda suke kula da ilimi kenan uwaye da inspection da komin su kama su zamanto su aiki tare su hada karfin su kowane ya kawo bakin kokarin nashi kuma wannan na abun ga sensibilization kinnan ina ji ta gera abu da yawa sensibilization a forar da uwaye a kwatanta musu ke yaron ku karatun nan sai an yi kokari yara sun yi karatu eh, ta kuma wajenta ita ma dai <clears throat> dokokin da ta kidaya na zamanto kowane yaro yaro ya kama da shekara biyar zuwa shida har goma sha shidda ya zamanto ya yi karatu sai an sa dokan nan ta yi bita ta sa kenan mutane duk wanda suke fidda yaransu a tabo su a ce musu kai ku zo ku abin da kuke yi nan fa ba daidai ba ne ba gani abubuwa kenan wanda nake gani ko kuma ana kirkiro misali eh, interna interna na yara mata na elev wancan a kirkiro su suma dai ko kuma akwai wani program nan na education na hada lokololi misali emin eh, ake ce mishi ko shi ma dai wannan yana cikin abun da braman za ya bankasar da karatu a tabalu to abdullahi tanku mun gode sai kuma tambaya da za ne muku ku duka ga baki ɗayan ku tambayar duk ta farko eh, za mu komo gare ka eh, wadigi islaman kana shugaban ma'aikata mai kula da ilimin ƙananan makarantu a tablet shin matsayinka na shugaba a wannan ma'aikatar ya girma wannan ya kake ganin girma wannan al'amarin na barin makarantar boko na yara a nan karamar hukumar ta belata da ma jihar agars baki daya a gaskiya dai an gode an san da an yi analysis an gane ke vraiment yara da yawa suna bar ekol suna bar ekol ai an kun san eh, jahilci dai babban ciwo ne an babu babu karatu an babu masu ilimi gari bai zuwa ko'ina don haka nan ne vraiment muna so mu yi sensibilisation sensibilisation kinan dole ne ita ce mai fita abinda da zu abdallah ya ce Mm, to tambayar ta gaba ita ce ta kaka kamar wannan matsala ta barin makarantar boko ta yara zai shafi rayuwar yara da ma gidajen iyayensu haka gaba ki daya da ma dai a ce dai a jimilce kamar rayuwar yara a gaba to da zu ce jahilci dai ba ta da kyau yara wanda ba su yi karatu ba kun san yanzu muna cikin eh, refondation yanzu ana cewa arzikin ƙasa namu ne kenan mu ne za mu fuddo shi to jahili za yi fuddo arziki wannan dole don sai da karatu kinan muna so injiniyar muna so mashini muna so doktorori dole don makaranta ekol eh, kina ita ce za ta fito mu in yara deja suna fita kenan ko ayyukan nan sun zo ba mai doka su mun gani matsalar eh, eh, rishin ilimi mun gani matsalar rishin diploma parce que ayyuka suke zuwa ga sunan namu ne, na kasanmu ne, amma eh, sai ake ɗaukar su tun da ba mu da ma wanda suka iya su wanda suka yi karatun su suka cancanta haka wadan su ne suke zo suna ta ɗaukar su don ku vraiment eh, eh, karatun nan dole sai da ita muna so mu ci gaba sai da karatun nan to islamin har yanzu ina mafita wannan al'amarin kuma waɗanne irin hanyoyi ya kamata a bi da kuma za su karfafa ma iyayen yara hukuma da magarin na tablet baki ɗaya don yaƙi da wannan matsala ta barin makarantar bokon yara mai fita mai yi da hayya fita sai dai sensibilisation nan dole sai mu komo gare ta sai ana ta ma eh, uwayen yara ana ta masu rama wayan kai wallah don eh, su ba da niya, su yi niya-niya. yanzu lokaci ya tanja dole sai da ilmi don sai su bar su yi kokari dai eh, lakwal ba ita ce ba take ba ta yaro ko mace mutum daga shi ne yake ba ta kanshi ko daga gida ne can wajen ai da zu skofi ta ce muku duk eh, yawancin yara wanda suka baci wanda suka bi mugu haya. ba daga lekwal ba ne daga can gida ne yake don dole sai da ana ta musu sensibilisation kuma eh, a yi wannan le parent d'élève le cgds kamar su su kungiyoyin uh, iyayen yara president sai ana musu foron kai commissioner ana musu formation don su ne suke kula da eh, uwayen yara de, les structures duka suna ta sensibilisation da su yara kuma a musu euh, interna interna da zu an ce sai da interna parce que yaro surtout yanzu qui journée continue ne muke yaro ba za ya zauna ba daga 8 karfe 8 har 12 euh, ko har 14 ma 14h30 karhe eh, biyu na eh, rana eh, na rana bai da komi a loke inda an musu kantin nan wajen ekolkin su an musu inda za su kona kamar su dortuwar haka wurama abu ya rage na tumma akwai wannan proje babban proje wannan na region na gades wanda wanda yake za ya kula an tuka da lezikol wannan na dajijjikan nan ana ce mushi projet école modèle école en milieu nomade wannan na cewa ni dai ni dai na cewa shine mafita mafita shi ma yana daga cikin mafita kwarai kwarai yara kuma sai ana ana kama musu suma eh, ana encourager kinsu ana ba su kuzari su aiki en créant de, les prix, les prix d'excellence comment <laughs> comment eh, prix d'excellence ana ba su kaman kyaututtuka voilà. na don ya ba su kuzari su aiki na eh, kuzari na eh. kuzari ba mm. Mm. kama wanda suka samu breve eh, shekara wadda ta wuce a iya kula da su a sa su cikin condition babban ekololi can wajen niame ko can wajen les écoles privées la don su ci gaba da karatunsu wala abun da na yi to bin katse ka ba malam islamin ka yi batun kamar irin yadda lokacin nan a baya in ka duba kamar mu a lokacin da muka yi karatu wannan abun ya karfafa sosai ya ba mu kwarin gwiwar eh, sake ɗamara don ci gaban karatu kamar lokacin nan don mi ba iya amaido ire-iren irin wannan tsarurruka na da za ka ga in za a da kamar bulletin haka ko kuma za a bada wani wani dewar ko wani abu sai an shiga ban jama'a duka a kirin uku na farko a meka musu gaban uwayen yara da elef duka na cikin lakwal kowace lakwalasa sai ta yi to daga nan yaro in mai kishi ne za ka gani ya tashi tsaye ya yi kuka ya ce a nima in allah da sai na zo cikin wa'annan ko kuma ka ga daga nan ma uwaye zaka ji sun ce a gaskiya zan karfafa ma ɗana ire-iren wa'annan abubuwan kana ganin idan aka maido shi wannan tabi'o'in kana ganin shi ma zai iya taimaka don ganin an farfado da ilimin na yara to wannan daga tsari ekololi yake akwai ekololi wanda suke haka nan akwai wanda suke har yau wajen biletin suna ta yi suna ta kira lefaran yara su zo su gani to parfois eh, masala wajen uwayen yara ba su zuwa ma ko maza su aiko mata ne kawai ko wajen reunion na faran da lefkin nan yawancin wanda suke zuwa wanda suke zuwa convocation uwayen yara ne mata ne za a ce namiji shi kullum bai da lokaci bai da lokaci yana can cikin garka ko yana can wajen zanariya ko yana tattalin shi don kuna ana yin shi bai bace ba har yawa na ta yana ta lalle wannan mai imanci ne haka nan paske yana ba yaro kuzari ya sake aiki ya yi courage ya ci gaba da aikin shi amma yanzu mun gani yara ba su da yawan da suke kukafa fa madam mm, ba su ba sun yi aiki ba su yi aiki komi ba ce gare su komi ba ne mm. to madalla malam digi islaman ne yanzu sai mu koma gare ki malama zainabu usaini kambo kina kula da kaman ilimin diya mata a ma'aikatar ilimi ta ƙananan makarantu a nan garin tabelot ke ma muna son mu ji ya kike kallon girman wannan al'amarin eh, na barin makarantar yara na boko haka a karamar hukumar ku da ma jiha a gadis to gaskiya barin karatu na yara ƙanana a ikwal baya da daɗi ba abu ne ba mai daɗi dinnan abu ne wanda yake kawo asara iri-iri gaskiya cikin karatu ni yanzu kawani a a tunanina me zai hana mu ƙara roƙon gwamnati bisa cewa a yi interna interna kuma da ake cewa interna ba kera interna kin ba mm, makarantar kwana kenan makarantar kwana mu a lokacinmu da muka san makarantar kwana ba gina ta bane za a yi don a kawo yara ko a kawo mai gadin su a'a e makarantar kwana daman da an tsira dole ne za a nemi mushe wanda zai kula kuma da yaran nan bisa tarbiyyar su da kula da ɗaukar kinsu duk da dan yaro an kashe ekol an ce mishi ga makaranta ta kwana in dare ya yi ba leson za su ɗauka ba kai ne za su tattara da sak su zo su aji su yi jiran gobe da safe su je cikin kilas a'a interna da ake cewa interna ana son interna tana da mushe tsayayye wanda zai kula da yaran nan a cikin dare shi aikin shi da man ya hawo ne da daddare in ya hawo da daren hisa ya sabka ya sabka ya tahiye shi kenan da daddare nan shi zai kula da yare ya musu gurup gurup wanda zai kula da su suna yana koya musu leson yana kula da su suna recital lessons kenan in sai ya ta wayo ma yaro ya tai da wani abu a cikin kanshi kuma zai je ekol kuma ya karu bisa ekol kuma su ma diya mata fannin su mu a interna su ma da muka sani su ma suna da fanni suna da kotan su diya mata ne interna suke amma mace ce take kula da su da tarbiyyar su tana kula da tarbiyyarsu da addininsu ta kula da sallolinsu ta koya musu komi wani koti kuma tana kula da karatunsu a nan wurin da shiga da fitar su da fitar su mata wannan tana sa musu ido a cikin shi wannan shi zai iya ba da ci gaba bisa karatunsu amma da an ɗauko yaro an kashi an ce interna yaro da ya je kilas abin bakin abin da aka mishi ya dawo ɗaki ya kwanta ya yi kwana da safe ya tashi da miyatai kenan ko in gidan uwa shi yake tana yi wata uwa ko wani uba yana iya kulawa da yaron shi bisa kowane dan nivo gari yana iya kula ku ɗauki nan ku ku ɗauki leso to ana in basu da in babu wanda zai ce maka tashi ka ɗauka kenan kwana ne za kai kuma da sai ka tashi kenan ina wani ci gaba da za samu a cikin wurin kenan wanda yake da dan kokari mai kokari a cikin zuciyar shi wanda yake da kurashi shine zai iya farsan kan shi ya tashi ya ɗauki leso tana yawa shi ma iya game da wani wanda ba yi eh, yi kenan yana iya jan hankalin shi da salula ko da wani abu ya yi kenan in babu wata surveillance sosai sai da sa ido kenan akwai matsala kaman hajiya zainabu ta kaka wannan matsala ta barin makarantar boko za ta shafi rayuwar yara da ma gidajensu gaba daya kuma kaka kaman zai taba rayuwar yara a nan gaba a nan gaba gaskiya na taba rayuwarsu faske za ka ganin yaran da za ku shiga ikwal tare tun sai an sa ku sai kun shiga lakwal a yi katari uwayen shi sun tashi daga nan ko kuma wani ka kai wani class nivo baban ka ɗauke ka kai ka wani gari birni ka je ka yi karatu ka yi karatun ka dawo ka zo za ka iskowa kai ka zama wani abu ka zama wani injiniyar ka zo shi kuma za ka isko shi yana cikin garka ko ka gama da shi kasuwa bai komi ya ce ne. mi ka zama ya ce ni yanzu fa ni ma'aikaci ne ilva regrete ce a sa yi da na sani da na yi karatu abun zai taba shi to ina mafita wannan al'amarin kuma a ganin ki wani irin shawarwari ko kuma hanyoyi ya kamata abi da kuma za su karfafa ma iyayen yara hukuma na garin tabilatu baki daya don yaƙi da wannan matsala ta barin makarantar boko na yara to wannan yaƙi dai namu ne na gaba daya dukan ma'aikata na nan ga kenan yaki guda ne wanda za mu yi muyi kokari dai bisa sensibilisation kin nan dai ci ta wayar da kai mu wayar da kan uwaye bisa su kula da karatun yaran su dinne yana da muhimmanci kwarai wanda bai san yana da muhimmanci ma ana iya kwatanta mishi a haka nan ma kenan yau in muka kwatanta musu ekwal eh, eh, muhimmanci gare ta babba kenan mu fassara musu kamar ekol ɗiya mata da suke cewa ba za su zama wani abu ba su di ba su yi lissahi da kansu mayar ma mace ana iya samun mace mayar ana iya samun president mace an sami su wasu na da da zan firme suna gani ai ɗiyan wasu ne suke zauwa su zauna a wurin su karantar da yara ko su eh, ke likita su ci gaba da aikace aikace kenan mi zai hana kuma naku ku ba su kura cikin su samu su yi yau ko karnan ɗanka zaka taya likita yakka in sai a ma ta fita kwal in ka ce mata diba mini fiddo mini sunan wane ko kananki tana iya fiddo miki shi in ta yi ekwal ko sai dai ta tsaya ko sai e dai ko sai tana iya samu miki ta ce miki amshi ba he ka kwashi kai yana ba daga kaji ka ce ma likita diba mini in ga fiddo mini dan sunan wane gaskiya to malama zainabu mun gode sai mu koma ga alhaji musa na gabdulla to alhaji musa na kamar kai ma a matsayinka na shugaban kungiyar iyayen yara a nan garin tabelot muke son mu shi kamar yaya kake kallon girman wannan matsala ta bar makarantar boko na yara na gode kwarai tila paske ta babba ce paske wanga abun ni yanzu sai a forum na ji cewa yaro dari uku da da ashirin takwas ba su zuwa lakol a cikin shekara kenan a matsayina na shugaban uwaye ta yaya zan doki mataki ban sani ba ba ta yadda za ka doka mataki kiran communication ya kamata akwai communication tsakaninmu duka aktarkin in akwai matsala wadda ke kasan da wane ne su wane ne za su yi maganinta ba su aikin su yi in kasan da wagga matsala wasu wane ne za su ba su aikin su yi har su gaza mai yanzu a nan ga mu yanzu in na zamana a cikin taro irin hakan ga aka ce yaro a kamin shekara ta mutu yaro dari uku da ashirin da takwas ba su kai da ba matsayin da ya kamata matsayin da ya kamata kenan nan kaman mun kasa ne pourtant ke babu labari kenan babu communication babu collaboration na biyu akwai zancen da adda kwai da kuka yi dazu na talaka uh, rashin abun hannu wani abu shine ke da kurajen faran que yanzu lokaloli sun lalace kowane yaro da sahe sai ka bashi dala ashirin dala arba'in na recreation wani bai da iya ga yan uwansa suna da kudi recreation shi bai da kenan kullum sai ya ji a kan shi shi akwai matsala gare shi kenan wannan ma matsala ce wadda take tana kawo tana kawo irin wannan abubuwa kamar ina ina mafita mafita ita ce mm. da na gaida zu na ce kowane ne a cikin aikin shi ya saya ya yi aikin shi kenan kowane a bashi aikin shi a bashi matsayin shi ya aikin shi actor duka swat mary swat inspection swat fcc swat apa swat ama swat mushenni kowa sai ya yi aikin shi ya ya sai cikin aikin shakar za a samu a cima wagga masala amma tanke akwai wani boye akwai nan kashi akwai kaza akwai kaza ba ni so wane ya shigo ba ni so wane ya sani ba ni so wane ya sani kenan za mu sa kominkin mu cikin dufu kullum To Madalla Laji Musa na Gabdulla mun gode. Yanzu sai mu zo gare ka a gulguje Malam Abdullah Tanko kana kula da duk wasu harkoki na kyautata rayuwar al'umma a nan garin na Tabilota. Kai ya kake kallon girman wannan matsala kuma wace shawara za ka bada dangane an samu mafita an <clears throat> gode Tida. da kuma fita ita ce wadda dai zani dan abun ga yadda wanda suka riga ni suka gai mafita guda ce yawancinta ko a kwatanta wajen eh, waye ma wayen yara kai haraka su so karatu uwayen nan dole uwayen sai sun so karatu ana son yaran nan su yi karatu kenan wadancan mutane les aktar kinan inspection da parent da elef da collectivité duka kowa sai ya kama sun tahi tare su aiki tare don a samu mafita a samu kantin kinan suna samun don wani abu saboda wani lokaci yadda alhaji musa na gai akwai wadansu mutane rashin abun hannu yake sa su kenan in akwai kantin scholar kinan eh, tana ba da dan kuzari yara suna zuwa abun sai a samu a samu ma a yi abun gakin karatu a samu magance matsalan ko kuma wajen abun gashi ma dai a samu sai ana bunkasar da makarantun nan na koya me yake ce mishi koye aikin hannun nan ccfm da yake muna da ita kenan sai an ban kasar da wannan irin wannan ayyuka to madalla abdullah tanko mun gode anan ne muka kawo karshen wannan muhawara da ta tattauna kan yadda yara 'yan makarantar boko ke barin makaranta tun a kankanan lokaci a nan garin tabelata abin da ke haddasa shi matsalolin da wannan abin ke haddasa da ma kuma mafita a ɗakin magana kunshi mun tattauna da malamai maza da mata akwai malamai digi islama na shugaban ma'aikatar ilimi na kananan makarantu a tabelota akwai malama zainabu usaini kambo wadda ke kula da ilimin ɗiya mata a ma'aikatar ilimi ta kananan makarantu a tabelota akwai alhaji musa na gabdulla shi ma shugaban kungiyar iyayen yara ne anan tabelot akwai malam abdulla tanko mai kula da duk wasu harkoki na kyautata rayuwar al'umma a nan garin tabelota a madadin musa mamman da ya taimaka kuka ji mu daren dakam ni da na gabatar nike ce da ku malamai maza da mata mun gode da karɓar goron gayyata studio kalangu godiya ga masu sauraron studio kalangu da ke bibiyar mu kowane lokaci mun gode sai wani idan mai duka ya nuna mana.